na juma'a mai albarka yau 29 ga watan juma'a da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shi ne majalisunmu na 234 a cikin tafsirin wannan sura ah, wanda kuma <clears throat> ah, za mu tashi a kan aya ta 264 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata ku da gori da kuma cutarwa kallazi yunfiqu malahu kamar wannan da yake ciyar da dukiyar ri'a annasi dan mutane su gani wala yu'minu billahi wala wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ba kuma ya imani da Allah da ranar lahira fa mathaluhu ka mathali safwan misalin sa kamar misalin kamfan dutse ne alaihi turabun da ƙasa take kansa da turbaya take kansa fa a asabahu wabilun sai ma makon ruwa ya same shi fatarakahu saldan sai ya bar shi ta tas la ƙadiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su samu damar amfana da wani abu daga abin da suka aikata ba wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai a wannan wani babi ne da ubangiji subhanahu wataala a wani babi ne na ciyarwa da ubangiji subhanahu wataala ya kawo batunsa anan bayan yayi batun babin ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah inda Allah subhanahu wataala ya kira zuwa ga ya yi ishara zuwa ga ikhlasi a cikin abin da ya shafi ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sun la yutbi'una ma faƙo mannan wala adha to sai ubangiji wata ala, waccan munasaba sai ta sa kuma ya kawo bayanin wani nau'i daban na ciyarwa shi ma don Allah Shi ne ciyar da waɗanda suke mabukata taimaka ma waɗanda suke mabukata taimaka wa ɗaiɗaikun mutane to kamar yadda wancan ciyarwar take buƙatar ikhlasi sannan kuma aka hana mutum ya bibi ya wato ya biyo bayanta da cutarwa ko gori to haka ita ma wannan nau'i na ciyarwa wanda ya danganci taimaka ma waɗanda suke mabukata daga cikin mutane to shi ma yana buƙatar wanda zai yi shi ya zanto mai ikhlasi a nan kira zuwa ga ikhlasi wato yi don Allah da kuma hana gori ko cutarwa yana wato ya fi zamowa a fili saboda abin da ya shafi ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah galibi wani abu ne da mutum yake yi ba tare da ya ma tantance ɗaiɗaikun mutanen da za su amfana da abin ba wato masu amfana da abin suna da yawa amma wannan ciyarwa da mutum zai yi wa wani mutum ko ya taimake shi wani mutum ne guda ɗaya da ya riga ya san shi saboda haka a nan yiwuwar ya cutar da shi ko ya masa gori ya fi kusa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya sake dawo da wannan zance ina cewa kada mutum ya yi abu dan Allah kuma ya bi bayansa da gori ko kuma cutarwa ba amma kuma takaita akan hana kada a bibiyi aikin alkhairi na ciyarwa da gori ba a'a anan sai da Allah subhanahu ya kawo batun bacewar wannan aiki cewa ba ma maganar kada kai bane a aikin in kai ya baci ana maganar in kai aikin ya baci Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɓata sadakokinku ta hanyar gori da kuma cutarwa wato anan Allah subhanahu yana gargadin bayansa muminai sau haka ya kirawo su da sunan imani domin wannan sifa ta imani ita ce sifar da za ta sanya su su karbi wannan doka ta ubangiji su zartar da ita su yi aiki da ita cikin gaggawa kuma tare da mi ƙauya saboda idan babu imani to irin wannan kiraye-kiraye ma ba zai shiga kunne ba sauraka wanda yake da imani shi yake kasa kunne domin ya ji wannan kira daga Allah subhanahu wataala kuma ya yi aiki da shi kuma wani yana nuna cewa ubangiji su wata ala ya san duk mutumin da ya sifanta da sifa ta imani da gaske to zai saurari kiransa kuma zai ji umarninsa ya aiki da shi kuma zai ji haninsa domin ya guje masa ce ya hallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɓata sadakokinku wato kada ku yi abin da ladan sadakar ku zai rushe sadakar da kuka yi ta dan Allah to kada ku yi abin da zai sa wannan sadakar ladan na ta rushe al-ibtal anan wato ya zanto kayi abu amma abin bai yi amfanin da ake tsammani zai yi ba idan sadaka ce ta wajibi aka ce kayi ta ta ɓaci wato idan aiki ne na wajibi aka ce ya ɓaci ana nufin wannan aikin da kai bai samu cike gurbin umarnin da aka baka ba don haka dole sai ka sake wani duk wani aikin wajibi idan ka ce in kai abu kaza aikin ka ya waji ya lalace mana an rasa rukuni ko sharadi a cikin wannan aiki saboda haka aikin da aka dora maka har yanzu ana bin ka baka yi shi ba naka dole ka sake shi wannan shine al-ibtal idan ya zanto al-amalu amalan ne idan kana al-amalu amalan wajiban faridatan duk sanda aka ce wata abu na farilla na wajibi ya baci to ana nufin har yanzu nauyin bai sauka da kanka ba amma idan abu na taɗawu'i ne wato abu ne na sa kai ba na wajibi ba ba na tilas ba idan aka ce ya ɓaci ba ana nufin dole ka sake wani ba a ana nufin ladan da kake tsammanin ka samu babu shi ka rasa wannan ladan da kake tsammanin ka samu wanda shi ne abin da ake nufi anan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azama ana abin da zai jawo aikin da kuka yi na sadaka ko da kuwa kun yi shi don Allah amma wannan abin da za ku zo ku yi daga baya ya lalata muku wannan aikin ya zanto kun tashi fayau ba tare da kun amfana da komai ba alman shi ne gori wanda mun yi bayani a kansa al'aza cutarwa cutarwa ana nufin wani abin da zai cutar mutumin da ka yi wa alheri ko da ko cutarwa ce ‘yar kaɗan wato al'aza galibi takan zo ne da ma'anar cutarwa ‘yar kaɗan ba wai wata cutarwa ce da za ta kai shiga hallaka ba ko kai shiga jigata amma dai za ta sosa masa zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala da yake maganar kafire yake cewa lan yadurrukum illa adha ba za su iya cutar da ku ba sai ir cutarwa ir kadan wanda ba za ta hana ku komai ba ci gaban ku zai ci gaba za ku ci gaba da walwalarku amma dai za ku ji abin da zai muku raɗaɗi a cikin zuciya za ku samu damuwa saboda haka a nan da aka yi amfani da kalmar aza ana nufin ko da wani abu ne da zai sosa zuciyar wanda kai wa alkhairi to ka guje shi domin yin hakan zai iya sa ka rasa ladan wannan alkhairi da kai abin da ake nufi da al'aza a nan shi ne mutum ya dinga nuna yana nuna wa wanda yawa alheri wata isa ko ya rika nuna masa wani girman kai akan alkhairin da yake masa ko kuma ya rika aiban shi da babu da talauci shi wani dinnan saboda yawan tsananin talauci kullum ya dame da kaza da kaza da kaza wannan duk zai shiga ƙarƙashin al'aza wato cutarwa wanda za ta sa mutum ko ya alkhairi ba zai samu ladan wannan ba sannan kuma ga almannu shine goranta masa abin da aka yi masa abu hamid al a cikin littafin sa mashhurin nan mashhurin littafin na al-ihya ulumuddin a kitabun zakah yana maganar akan cewa almannu wato gori wani abu ne wanda yake da tushe a cikin zuciya wato yana samuwa ne daga zuci tukunna yana daga cikin sifofi na, na zukata kaga dama ka ce yana daga cikin cututtukan zukata daga zuciya ne yake rasa rassa so har ya bayyana a harshe ko kuma ya bayyana akan gabobi amma daga zuciya abin yake tasowa Wato cuta ce da take samun zuciya idan ta kama zuciya to sai a ji tasirinta alamunta sai a rika bayyana wato kamar alamar cuta da take samun mutum a jikinsa to za a ga alamun cutar symptoms na cutar yana bayyana a jikinsa ko a ga yana zazzabi ko yana tari ko wani abu to haka ita ma wannan cuta ta almannu takan da su ne a cikin zuciya to sannan sai ta fara bayyana tana naso sai ga ta bayyana a harshe sai ga ta bayyana kuma a gabobi abinda zai sa mutum ya cutar da wanda ya yi wa alheri abubuwa guda biyu ne za su sa ya cutar da shi ko ya gaya masa wata magana mai daci ko ya gaya masa wata magana ta tosa masa rai ko ya nuna masa isa abu biyu ne abu na farko wato wannan dukiyar da ya bashi ya bashi ita ba don yana so ba kuma irin ciwon da ya yi na cewa ya ɗauki wani abu ya bayar to wannan ciwon da wannan damuwar da yake da ita a cikin zuciyarsa ita ce za ta sa ya faɗi wata kalmar da za ta cutar da mutumin da ya yi wa ba daidai ba wa mutumin da ya yi wa alheri saboda haka wannan damuwar wannan damuwar na cewa ya ɗauki abin da yake da shi wanda baya so ya ga ya rabu da shi ya bayar to kuma wannan damuwar da take zuciyarsa ita ce za ta kuma fito a cikin akan harshensa ko akan gaɓoɓinsa har ya cutar da mutumin da ya yi wa alkhairi abu na biyu shi ne ganin da yake yi masa na cewa ya fi shi saboda yana ga shi yana da shi wancan kuma baya da shi yana ga shi mai wadata ne wancan kuma talaka ne wanda dukkan waɗannan abubuwa guda biyu samu da rashi samu da rashi ba waɗannan abubuwa guda biyu da za su sa mutum ya yi wa wani gori ko ya cutar da shi wasu abubuwa ne wanda jahilci ne yake haifar da su wato jahilcin da zai yi katutu a zuciyar bawa shi zai sa ya rika jin damuwa don ya ɗauki wani abu ya taimaka ma wani ya rika jin wato nauyin wannan abin da ya a zuciyarsa domin in ba don jahilci ba ya san cewa wannan abin da ya bayar wani abu ne da ya bayar ubangiji subhanahu wata'ala kuma zai musanya masa da wanda ya fi shi kuma yayi ne idan ya samu yardar Allah subhanahu wataala ya samu sakamako daga wajen ubangiji saboda haka lokacin da zai bayar shi karan kansa ya san cewa abinda zai samu daga Allah subhanahu wataala na yarda da da, ainihin sakamako yafi karfin abin da ya bayar Abinda ya bayar ba zai iya samar masa da wannan yardar ba inda a ce saya ake yi ba zai iya saya masa wannan yardar ba amma ubangiji subhanahu wataala da falalarsa ya amince cewa bayar da wannan din zai sa shi kuma ya yarda da mutum ya kuma musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi sannan kuma jin da zai rika yi a zuciyarsa cewa tun da shi yana da shi ya fi wanda baya da shi wanda shi ma jahilci ne domin samu wato wadata da rashin ta wadata da talauci waɗannan a karan kansu a karan kansu ba su ne abin da ke sa mutum ya samu kamala ba mutum baya samun kamala a gurin Allah da ɗaukaka a gurin Allah don kawai yana da shi mutum ba zai samu kamala da ɗaukaka a gurin Allah don kawai baya da shi ba shi kina Allah ya ce tun da ba ka da shi to ni kuma wani kara maka daraja a gona a hakanan wannan don ya samu ba yana nuna haka ba saboda ka samu da rashi a karan kansu wani abu ne daga Allah subhanahu wataala alama shi asaci amma ba su suke nuna ba su suke nuna kusanci a gurin Allah ba galibi wanda yake samu ya fi jin cewa shi yana da wani matsayi ne a gurin Allah da ya fi na wanda bai samu ba wanda kuma ba haka ba ne ubangiji bani wata'ala ya faɗa mana cewa duk wata alƙarya da ya aika mata mai gargadi wato aika mata annabin Allah sun kasance masu wadatar ciki sukan butulce ma wannan saƙon da aka aiko musu da shi wato wani annabin da ya zo musu da wannan sako ba don komai ba saboda jin cewa wanda ya kawo wannan sakon su suna ganin sun fi shi sun fi shi ɗaukaka sun fi shi dukiya sun fi shi ‘ya'ya ta ya za a iya zanto shi ne manzan da za su yi masa biyayya su karɓi umarni daga wajensa Allah subhanahu wata'ala na cewa ma’ar sannan fi qaryatin min nazirin illa kala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafiru. wa na nahnu أكثر أموالا wa وما wa ma Allah ce ba mu taɓa aiko wani mai gargadi zuwa wata alƙarya ba face masu wadatar cikin wannan alƙarya sun gaya wa su waɗanda aka aiko wato manzannin cewa mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada suka ce mu ai mun fi yawan dukiya mun fi yawan 'ya'ya wa ma nahnu bi mu'azzabin don haka mu ba za a yi mana azaba ba wato tunda ana suna da dukiya suna da 'ya'ya? ta ya za a yi musu azaba Allah ce qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin akthara an-nasi la ya'lamun ce ubangiji na ka gaya musu wannan an ce zuwa gare su cewa ka gaya musu ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma yana ƙuntatawa wanda ya ga dama walakin na aktharan nasi la ya'lamu sai dai yawancin mutane ba san haka ba sannan ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun Allah subhanahu wataala yake cewa fa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su ne za su kusantar da ku gurinmu ba ba su ne za su kusantar da ku a gare mu ba illa man amana wa amila salihan sai dai wanda yayi imani kuma yayi aiki na kwarai fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu to waɗannan suna da sakamako ninkin baninkin na aikin da suka yi wahum fil ghurfati aminu kuma waɗannan su ne za su ainihin samu aminci su ne amintattu a cikin benaye na aljanna da Allah subhanahu wataala zai sa su saboda haka ashe wadatar ku da dukiyoyinku ba su ne za su ba ku daraja a gurinmu ba wanda zai yi imani ya yi aiki na kwarai shine wanda zai samu ɗaukaka a wajenmu ne za mu ninninka masa sakamakon aikinsa shine za mu wasu gidajen aljanna gidajen benaye a gidan aljanna za su zauna amma waɗanda suka yi faɗa da ayoyin walazi ne eh, ya sa'una fi ayatina mu'ajizi na ula'ika fil azabi muhdarun waɗanda kuma za su riƙa yin ƙoƙarin su ga cewa sun ɓata ayoyinmu Allah ce to waɗannan za su zanto ababen halartowa ne a cikin azaba sannan ubangiji subhanahu wataala ya sake maimaita musu cewa arziki daga wajensa ne qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya musu lalle ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa wa yaqdiru lah kuma yana kuntata ma wanda ya ga dama kuma wa ma anfaqtum min shay'in duk abinda za ku bayar ku ciyar dan Allah kowane kowane abu ne fa huwa yukhlifuhu shine yake ba da madadin sa wa huwa khairur raziqin kuma shine mafificin masu arzikawa saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu cewa ba ba ba ma'auni bane samu ko a gurin ubangiji subhanahu wataala فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا Ubangiji subhanahu wataala ya ce shi ɗan adam idan ubangijinsa ya jarrabe shi ya ni'imta shi ya karrama shi ya bashi abin da yake bukata na rayuwar duniya sai ya rika cewa ubangiji na ya karrama ni idan kuma ya jarrabe shi ya kuntata masa samunsa sai rika cewa ubangiji na ya wulakanta ne Allah ce kallafafau ba haka bane ba wancan ba ba wannan ba dukkaninsu ba shine mizani a gurin ubangiji ba aikin da za ku yi shine mizani a gurin ubangiji shi yasa da ci kalla sai ce balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin Na cewa rashin kyawawan ayyukanku su ne abin dubawa a wurin ubangiji subhanahu wataala saboda haka a shekaga idan har ya zanto a mutum ba zai samu fifiko wadan kawai yana da dukiya a kaga bai kamata a ce ya wulaƙanta wanda ya ya taimaka masa ba ko ya cutar da shi a nan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya yi amfani da kalmar aza kamar yadda muka faɗa kalmar aza da eh, suke nuna cutarwa 'yar ƙanƙanwa kaga ashe kenan bai dace bai ya zage shi bai dace bai ya dake shi domin idan har an hana ya cutar da shi 'yar ƙanramar cutarwa ɗan kalma wacce za ta ɗan ƙwarzani zuciyarsa an ce kada ya faɗa to ina kuma ga wanda zai kai ga zagensa ko ya dake shi sai akwai masu ba da zakka amma da bulala suna dukan mutane to kaga min babu aula wannan shine ake kira fahwal khitab wato shine qiyasul aulawi ko qiyasul aula ko jali idan aka ce kankanin ma an hana ka to ina kuma ga babban kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wala taqul lahum uffin eh, kada ka nuna ma kosawa game da iyayenka ka nuna wani abu na kagaji to ina kuma ga mutum ya zagi iyayensa ballantana ya dake su eh? ballantana kuma ya kashe yanzu har kashewa ake yanzu ga mutum ya kashe mahaifinsa saboda abin da zai samu na duniya to wani shi ne ake kira fahwal khitab to ubangiji ya yi amfani da mafi kankantar abin da zai zama cutarwa ne aka ce kada ka kuskura kai zai lalata maka sadakarka to ina kuma ga abin da fi wannan girma kaga min babu aula ga wanda suke da hankali kuma kiran muminai da da sunan imani ya na amanu sannan Allah ya kawo wannan hani da ta tuqilu sadaqatikum bil manni wal adha yana tabbatar da cewa yin gori ko cutar da wanda aka taimakawa wannan wani abu ne da yake yayi hannun riga da imani wato mu'minai ba za su yi wannan ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya kira ya kira mu'minai da wannan sifa kamar yana cewa ku da imani zai sa ku ba za ku yi haka ba in dai har daga sai kun siffantu da imani domin wannan abin yana kishiyantar imani ne ko kuma ga ku muminai ne don haka ba za ku yi wannan ba sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya bada misali saboda ya ƙara kusanto da abin fili don a ƙara fahimta ya ce kallazi yun fi kuma lahori a annas kamar wanda zai ciyar da dukiyarsa ko yake ciyar da dukiyarsa ri'a annasi don mutane su gani wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma baya imani da Allah baya imani da ranar lahira kaga wannan sifa ce da take kama da sifa ta munafiki munafiki shine wanda zai zo ya yi wani aiki a zahirinsa alheri ne a ga ya ɗauki dukiyarsa ya bayar ya taimaka wa marayu ya taimaka gajiyayyu ya gina makaranta ya yi kaza ya kaza wanda duk zahirinsa alheri ne amma kuma shi ba yana yi don wannan ba ne shi yana yi ne don a gani a yaba a ce sai shi sauraka akwai wani abin da yake so mutane su yi bayan wannan abin da ya aikata amma shi ba tunaninsa an an je lahira ya ga sakamakon aikinsa ba anan yake so ya gani ba zai kashe kudinsa ba inda ba zai ga ba zai ga sakamakon a duniya ba shine wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ba bai imani ranar lahira ba saboda haka shi baya tunanin sakamako a ranar gobe kiyama yana yi ne dan kawai mutane su yaba masa su yaba masa su ce ainihin mai kyauta ne mai taimako ne alhalin su ba su san me yasa ya haka ba wannan shi yake nuna cewa mutumin da zai ciyar da dukiyarsa amma dan mutane kawai su gani dan mutane su yaba masa wannan akwai wato akwai tawaya akwai nakasa a cikin imaninsa wato mumini na gaskiya ba zai yi haka ba saboda Allah ce wala yu'minu billahi wal akhir in dai da da imanin gaske da Allah da imanin gaske da ranar lahira to ba zai aikata haka ba wannan ta wani bangare kenan ta wani bangare kuma kana iya cewa wannan kwatance ne da ubangiji subhanahu wataala yake yi da halin kafirai a jahiliya kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir ana nufin halin kafiri a lokacin jahiliya yakan kashe dukiya maɗuɗuwa ya ciyar da mabukata ya taimaka wa masu bukata ya yanta bayi ba don kowa ba saboda kawai ya samu yabo ya samu ɗaukaka ya samu matsayi a cikin al'ummarsa amma bai imani da Allah bai imani da ranar lahira ba saboda bai yi imani cewa bayan wannan mutuwa bayan wannan rayuwa akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba bai yarda da wannan ba kawai bukatarsa shine ya samu yabon mutane ana aka ce ri'a annas ri'a fi'al ne fi'al ne na ra'a wato kamar mubalaga ce ana nuna cewa yana yawan abin da yawan aikata abin da yake yana yin sani ne domin mutane su gani su yaba masa to anan ubangiji subhanahu wataala yana kwatanta halin wasu musulmi ne wadanda suke bada sadaka wato suna bada sadakar su dan Allah amma ko bayan sun ba da sadakar su dan Allah sai kuma su zo su biyo bayanta da gori ko su biyo bayanta da abin da zai cutar Allah ce to waɗannan wajen rasa sakamakon su daidai yake da kafirin da zai ciyar da dukiyarsa ba don neman yarda Allah ba sai don riya sai kuma don neman yabo saboda haka ba shi da lada to haka nan shi ma wannan musulmin da ya yi dan Allah amma kuma ya biyo bayanta da cutarwa shi ma ya rasa lada wato kamar yadda wancan kafirin kafircinsa ya hana ya samu lada shi bai yi dan Allah batun farko da daman yayi ne dan aibe shi to haka kaga baya da komai a gurin Allah to haka nan shi ma wannan da ya yi dan Allah amma kuma daga baya ya zo ya biyo bayanta da wani abu na cutarwa da wani abu na riya da wani abu na cutarwa ko kuma na gori to shi ma wannan ya rasa ladansa a gurin ubangiji wato dukkaninsu babu wani abin da za su samu sai wannan huce abin da yake cikin zuciyarsu shi wancan ya samu biyan bukatarsa ta yabo da matsayi da nuna ya isa a cikin al'ummarsa shi kuma wannan ya samu biyan bukatarsa ta gaya ma wannan da ya taimaka wa bakar magana ko kuma magana da za ta so sa masa zuciya Allah ya ƙara ba da wani misalin a cikin misali to ya ba da misalin farko sai kuma ya goya wani misali akan wannan misali na biyu shi wancan da yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir sai kuma ya sake cewa ka sali safwan alaihi turab shi kuma kamar misalin wani kamfan dutse ne falalan dutse ne wanda yake kamfa ne amma rairayi ko turba ya zo ta lullube shi sai ka gan shi gashi kamar in aka yi shuka za ta kyau za ta yabanya gashi kamar ƙasa ce amma da zarar aka yi ruwa ma mako shi kenan sai ya wanke wannan ƙasar gaba ɗaya ka gan shi ya yi tas babu komai a kansa to kanan ana cewa zuciyar munafiki wanda yake ciyar da dukiyarsa don riya bai yi imani da Allah da ranar lahira ba halinsa a lokacin da yake cikin sallah ko kuma yake cikin tsanani wajen rashin amfanuwa da abin da yake yi na ibadarsa saboda rashin imani da rashin ikhlasi da take ciki yana kama da halin wani kamfan dutse wanda alaihi turabu fa asabahu <coughs> Haka nan, ciyarwar da shi munafiki yake yi na dukiyarsa Tama wannan ciyarwar tana kama da ƙasa wacce take kan wannan kamfan dutsen wannan ƙasan ga ta a zahiri kamar za ta yi amfani kamar idan aka yi shuka shuka za ta fito ta yi yaɗo ta yi kyau amma kuma ɗan ƙanƙanin lokaci da an yi ruwa shike nan ka zama komai ka rasa komai wannan ruwan zai zai tafi da shi to haka wannan ciyarwar tashi take saboda haka wanda zai ga zai ga wannan ƙasa abinda zai fara tunani cewa wannan ƙasa idan aka yi shuka za ta yi kyau kamar wanda zai ga sadakar munafiki ne shi ma idan ya ga yadda yake sadaka kamar yadda zai ga yadda kafiri yake sadaka yake kashe kuɗi yake taimako sai ya ga kamar za ta amfane shi don yanzu haka akwai waɗanda suna ganin ya za a ce kafiran nan za su ɗauko kuɗi zo su ta gina gidan marayu su ta taimakawa marasa lafiya in ana yunwa su ta kawo abinci haka kawai Allah ya kyale su ba zai saka musu ba akwai wanda suke suke da damuwa akan wannan musamman yanzu da komai na addinin musulunci ana iya tsayawa a ce a challenging din sa da sunan yancin faɗan albarkacin baki sai ga mutum da sunan musulunci shi musulmi ne amma yana ganin wasu hukunce-hukunce da musulunci ya zo da shi ba adalci Ya za a ce kafiri ya yi ayyuka iri iri iri iri ya kashe kuɗi a guri kaza ya taimaka da magunguna ya yi abin nan kuma a ce in ya mutu Allah ya sa shi a wuta A da suke ganin kafiran da suka yi irin wani aikin aljanna za su tafi to kaga wanda daidai suke da waɗanda zahirin aikin suke gani daidai suke da wanda yake ganin zahirin kamfan dutse amma da turɓaya ta lullube shi sai ga kamar wannan gurin aka yi shuka shuka za ta yi kyau amma da zarar wani abu ya zo na ruwa ya sauka a kai shi kenan sai wanke wannan abin ka kai shi tas babu komai a kansa to saboda aikin da ya yi bai gina shi akan asasi na imani ba bai gina shi akan asasi na ikhlasi ba ballantana har wannan ayyuka nasu su zama ayyuka na kwarai a gurin Allah ba za su zama al'amalu salih ba al'amalu salih shine wanda mutum ya yi shi da imani da ikhlasi da kuma neman lada a gurin Allah subhanahu wataala shine abinda annabi ke faɗa imanin ya yayi shi da imani cewa Allah ne ya ce yayi sana kuma yana san lada a wurin Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda mutum yake ya samu lada saboda haka kamar yadda a ranar gobe kiyama a nan ne ake girbar ayyuka na dukkan abin da mutum ya yi a nan ne zai ga sakamakon abin da ya a nan zai girbe shi to haka nan kamar mutumin da zai zo ya ga falar dutse da turbaya a kansa ya zo ya shuka yana zaton cewa lokacin girbi in ya zo zai ga amfaninsa da zarar ruwa ya sauka sai ya ga duk abin da ya shuka ya tafi saboda kamar ubangiji anan subhanahu wataala yana cewa mu'minai kada ku bata ayyukanku kada ku bata ayyukanku da da gori kada ku bata ayyukanku da cutarwa kamar yadda waɗannan munafukai suke bata ayyukansu da riya kamar yadda wanda kafirai suke bata ayyukansu da riya to kada ku kuskura ku ku yi haka domin kuka kai haka to za ku rasa ladan da kuke nema gurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab ba za su samu ikon amfana da komai ba daga abin da suka aikata wato sun aikata ayyukan da suna ganin ana ganin a zahiri ayyukan alkhairi ne amma saboda ba su assasa shi akan imani da tsoron Allah da takawa ba ba za su amfana da shi a gobe kiyama ba saboda haka idan mutum ya idan ya zo ranar gobe kiyama zai zama abubuwan da yayi gaba daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka gabaci abin da suka aikata kowane irin aiki da suka yi muka mai da shi kura a baddaidaitawa sauraka ba za su ga amfanin ba lokacin da kowa yake girbar amfanin abin da ya na kirki saboda haka <clears throat> kuma sannan ba za su iya dawo da shi ba ya riga ya tafi kamar yadda wannan shuka da mutum zai zo ya zuba iri a jikin akan kamfan dutse don ganin turbaya ta rufe shi da su cewa zai yi amfani da zarar aka yi ruwa zai tafi da wannan turbaya to bayan da za a kuma yi da irin asara ce goma da goma abin ya riga ya tafi ba za su iya dawo da shi ballantana kuma har su samu kuma lada a wurin ubangijinsu saboda aka aiki suke yi ba tare da alƙibla ba duk wannan abu da suke ba alƙibla a ciki shi yasa ƙarshen Allah Allah ya ce wallahu la yahdi al kafiri Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai ma'ana ba zai taba nuna musu alƙibla ba matukar dai ba su yi imani sun kama hanyar sa ba to za su yi ta yin abubuwa amma ba bisa shirya ba aikin da za su yi za su yi shi amma ba akan shirya ba wannan wallahu la yahdi al kafirin tana daga cikin wannan gabar tana daga cikin dalilin da yasa wasu suka ce kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ina ana nufin kafiri shi yasa aka rufe ayat da wallahu la yahdi al kafirin wanda suka ce munafiki suka ce to ai shi ma munafiki kafiri ne saboda haka ka ce munafiki ko ka ce kafiri duk dai za ka iya cewa wallahu la yahdi al-qawm kafirin duk za su shiga ciki anan da Allah subhanahu wataala ya ce fatarakahu saldan daidai yake da faɗar ubangiji subhanahu wata'ala game da ƙissar mutumin nan da Allah subhanahu wata'ala ya bashi gonaki guda biyu wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa nakhilin wa hafafnahuma eh, wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a to wannan ƙarshe da ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka wannan gona tashi yawa yi gari ya ga ta zama ƙonanniya da ta ƙone gaba ɗaya amfanin da yake ciki ya lalace fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha saboda yi waye gari yana tafa hannaye na nadama a kan irin abin da ya kashe a cikinta saboda ka ba zai iya dawo da abin ba ya tafi to shi ma haka wannan munafiki ko wannan kafiri da zai ciyar da dukiyarsa ba dan Allah ba dan a gani a yaba to haka dukiyar za ta tafi a banza fatarakahu saldan za ta bar wannan dutsen wato ta tas babu komai a kansa to haka shi ma za ta bar shi babu komai na lada a hannunsa Allah subhanahu wataala ba ya datar da mutanen da suke kafirai na su karɓi gaskiya su yi aiki da ita ko su dace cikin abin da suke kashewa na dukiya saboda me saboda sun zaɓi ɓarna sun zaɓi ƙarya sun yi imani da da ƙarya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya bar su suna tafa gambiya cikin batansu sun bar hanyar gaskiya saboda haka sun kama hanyar bata ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> ya karkatar da zuciyarsu falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda haka sakamako ne na na aikinsu kawai ta kun man sarafu sarafa Allahu qulubahum sun karkace sai Allah karkatar da zuciyarsu haka ubangiji subhanahu wataala yana yi wa bawansa irin wannan sakamako sakamakon aikinsa da ya zaba ubangiji subhanahu wataala baya zaluntar bayansa wama rabbuka zallamin lil abid ubangiji baya zaluntar kowa baya zaluntar kowa inna allah la yuzlimu mithqala dharra baya zalunta gurgurdan kwaye zarra baya zalunta baya zaluntar bayansa don haka abinda bawa zai gani sakamako ne na zabin da yi wa kansa haka suka zaɓi hanyar ɓata suka zaɓi hanyar ɗimuwa to sai ubangiji su wani wata'ala ya bar su a cikin ɗimuwarsu ya ƙara danna su a cikin ɗimuwarsu suka ci gaba da ɗimaucewa to wannan gargaɗi ne allah su wani wata'ala yake wa muminai a hirɗinsu kas su bari wata ɗabi'a wani hali na kafirai ya saɗaɗo ya shiga cikinsu kas su kuskura su bar ƙofar wani abu na kafirai ya shigo cikinsu zanto suna yin wani abu ba dan Allah ba ko kuma su yi dan Allah amma su rushe shi da wasu ayyuka waɗanda za su ɓata musu aikinsu haka su kula akwai wani abin da za su ga ana yi amma aiki ne na kafirai kar su kuskura su bar ayyukan kafirai wato ayyukan su zama irin na kafirai anan ibn al-qayyim <coughs> rahimahullah a cikin littafinsa tariqul ne. ya yi magana akan wannan aya inda yake cewa wannan ayar ta kunshi ba da labarin cewa gori da cutarwa suna rushe ladan sadaka ya ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da suke nuna cewa sayi'a wato alhassana ƙatta haɓatu ƙatta haɓatu bisayya akan iya rushe ladan kyakkyawan aiki yayin da wani mummuna ya biyo bayansa kamar yadda kyakkyawan aiki yakan rushe mummuna to haka shi ma mummuna yakan rushe kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mu'adh ibn jabal idza asa'ta fa ahsin idan kai ba abu mara kyau to kai kokari kai mai kyau shine cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Abu Zar wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamwa ka bibi mummuna da kyakkyawa sai ta goge shi innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at to akasi shi ma yana faruwa wato mutum yayi kyakkyawan aiki karshe ya zo ya rushe shi da da mummuna kamar yadda wannan aya take nunawa la tubtilu sadaqatikum kun yi sadaka dan Allah to kada kuma ku zo ku wani mummunan aiki shine al-mannu wato gori da cutarwa su kuma su bata muku sadakarku. wato kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti ar-rasul wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yace ya ku waɗanda suka yi imani kada ku daga miryar ku akan miryar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuke daga wa junan ku mirya dan kada ayyukanku su rushe ba ku sani ashe kaga ayyukansu masu kyau da suka yi suna iya su rushe idan suka yi abin da baya da kyau shine daga miryarsu akan miliyar annabi sallallahu alaihi wasallam to malam yace wa qad yuqalu innal manna wal adha al muqarina lis huwa alladhi yubtiluha duna ma yalhaquha ba'daha ce wani na iya zuwa ya ce ai cutarwa ko gorin da aka yi shi tare da sadakar wato a bashi a hantare shi ko a bashi a gaya masa baka shi ne zai rusa amma ba wanda aka yi bayan an yi sadakar da wani lokaci kuma aka yi cutarwa ba ko bayan an yi sadakar aka yi gorin ci wani na iya cewa haka sai malam ce illa annahu laysa fil lafzi ma yadullu ala hadha at ce a lafazin babu abin da ya nuna wannan kaidin Allah kawai cewa kada ku rushe sadakar da gori da kuma cutarwa ma'ana duk sanda za ku yi sadaka in gori ya biyo baya ko cutarwa ta biyo baya to na iya tana iya rushe ko tare ko kuma daga baya Ya ce wannan shi ne abin da lafazin yake nuna Wasu ya wasiyaqu yadullu ala ha bihi mutlaqan duk sanda za a goranta ko a cutar a koyaushe ne abin ya faru to wannan al'ayar tana nuna cewa sadakar ta rushe wa qad yuqalu to na iya cewa tamthiluhu bil mura'i alladhi la yu'minu billahi wal yawmil akhir ce misalin da aka yi na kwatanta shi wannan mai sadaka da zai goranta ko ya cutar aka kwatanta shi da wanda zai ciyar ya riya kuma bai yi imani da Allah da ranar lahira ba ce wani ya ce wannan yana nuna cewa almanna wal adha annal manna wal mubtila huwa al muqarin karriya wa adam al iman ya ce wani na iya cewa kwatancen da aka yi zai iya nuna mana cewa abinda zai rushe wannan sadakar shine idan ya zanto shi gorantawar ko cutarwa an yi su tare da sadakar wani na iya faɗar haka in ya so gaddama kamar riya ayin riya sai in ta zanto tare da aiki sannan take bata shi idan mutum ya zo ya yi sallar sai ya gama lafiya bai yi riya ba daga gaba ya yi riyar ba ta shafi sallar da ya riga ya yi ba sai dai wata sallar kuma da riyar za ta shigo ciki da mun yi misali a ci muka ce akwai ayyukan da za ka iya yi ba su da alaka wato basu da alaka da juna ko kuma damfara suke da juna ba kamar azumi na Ramadan misali azumin Ramadan kwana 29 ko 30 ka yi kwana 15 kana yin sa da ikhlasi 15 kuma na ƙarshe sai ka yi su da riya to wannan 15 na farko suna nan babu abin da ya shafe su wannan kuma wanda riyar ta shiga ciki su abin ya shafa to wanda ya ce to ta yi haka din ne a nan. idan ya zanto mutum ya yi riyar abin da ya yi cutarwar ko kuma ya yi gorin tare da sadakar kamar yadda sai ya yi riyar tare da aikin sannan aikin zai zai rushe domin riya idan ta zo bayan an yi aiki wannan ba ta rushe aiki to shi da ibrahim ya ce to wannan idan wani ya zo da wannan rudin to akwai ansa guda biyu da za a bashi ansa ta farko أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المرائي والمان المؤدي إلى أن كل واحد منهما يحبط العمل kwatancen da ake anan shine kawai kwatancen halin wannan da zai wani aikin sai ya rushe da kuma halin wani wanda ya kama da shi halin wanda yake ciyar da dukiyarsa ya gori aikin sai ya rushe da halin wanda zai yi dan a gani shi ma aikin sai rushe nan kwatancen yake ba magana ake kwatancen wannan ya haɗu da wannan ba wannan ya rabu kwatancen na yadda wannan aikin sai ya rushe kai ma da kai sadaka ka goranta ko kai sadaka ka cutar kai ma aikin ka ya rushe ce sa ta biyu annar riya la yakunu illa muqarinan lil amal li'annahu fi'alun min ar-ru'ya ay sahibuhu ya'malu ya liyara an-nasu amalahu fala yakunu mutarafiyan ai shi riya dama ita riya ai wani abu ne da ake yi dan a gani eh saboda ka ita riya dama ba za ta yi ba sai tare da aiki sai tare da aikin idan ka riga ka yi aikin ka gama wani bai san ka yi ba ai ka gama maganar riya sai lokacin da kake yi ne kake san mutane su gani san da kake yi yace so ka kaga ita ba ta zuwa daga daga baya bayan an gama aiki sabanin almanu wal adha gorantawa ko kuma cutarwa fa innahu yakunu muqarinan wa mutarafiyan shi wannan zai iya yi wa a yi shi sanda ake aikin zai iya wa kuma a yi shi daga baya kuma wa tarahihi aktharu min muqaranati sautari an fi shi daga baya ba sanda ake yin abun ba lokaci sai bayan ya yi abun da kyakkyawar fuska daga baya kuma ya zo yana cutarwar daga baya zo kuma yana girman kan don haka kaga ashe ba za ka kwatanta shi da riya ba lokacin da muka yi magana a akan summa la una ma'an anfaqu mannan wala mun yi magana summa summa wacce ke nuna cewa ko da abin ya zo daga baya ba wai lalle sai a nan take ba shi yasa aka yi amfani da kalmar summa ba a ce wala una ma'an anfaqu mannan wala ba ba yi amfani da wawon ba sai aka yi amfani da kalmar summa to haka a nan babu wani abin da yake nuna cewa sai idan an yi shi wannan gorin ko kuma wannan cutarwar tare sannan aiki zai lalace a'a ko da daga baya aka yi wannan aiki ya lalace malam yace fadarsa da yace kallazi yunfiqu malahu ce imma an yakuna al ma'ana ka ibtal alladhi fiƙo, fa yakunu shabbaha al-ibtal bil ibtal wato da yace kallazi fiƙo malahu kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa wato kamar lalatawar wanda yake ciyar da dukiyarsa kakka lalata aikinka da gori kakka lalata sadakarka da gori da cutarwa kamar lalatawar wanda yake ciyar da dukiyar sari'a annas saboda ka tashbihin al-ibtal ne bil ibtal lalatawa da lalatawa ko kuma ya zama la takunu ladhi yunfiqu lahu ri'a annas takunu tashbihan lil munfiqi bil munfiqi kada ku ciyar kada ku zama masu ciyarwa da gori da cutarwa kamar mai ciyarwa yana yin riya sai zan tashbihin anan na masu ciyarwa ne can tashbihin ko ne mu shi tashbihin lalatawa da lalatawa yadda wancan ya lalata aikinsa wanda ma ya lalata aikinsa ko kuma a'a yadda wancan ya yi ciyarwa tare da riya haka shi ma wannan ya yi ciyarwa tare da gori da ainihin <clears throat> cutarwa Allah ce fa misalinsa wato misalin wannan da yake cutarwa mala yace ai masalu hadha almunfiq alladhi batala thawabu thawabu nafaqatihi misalin wannan da yake ciyarwar wanda ladan ciyarwar sa ya lalace kamar sali safwan kamar misalin kanfan dutse ne wa huwa alhajarul amlas shine dutsen da yake da santsi babu wani abin da yake zama a kansa yace wannan safwan kalmar safwan ijmal yace anan akwai kauli guda biyu wasu sun ce safwan anan ana nufin dutsen guda ɗaya wani kuma sun ce safuwan jam'i ne na safwa ana nufin wato duwatsu alaihi turabun fa asamahu wabilun wabil shine al-matru shadid wato al ruwa mai tsanani ma ruwa shi ake cewa wabil fatarakahu saldan wa huwa almas alladhi la shay'a alayhi min Labatin wala ghayrihi saldan kuma ana nufin an bashi shi tas. babu wani abu a kansa la tsuru wala waninsa bala ce wa hadha min ablaghil amsal ta wannan misalin yafi kowanne misali cika da balaga wa ya yafi kowanne misali kyau fa innahu tadammana tashbiha qalb hadha almunfiq lirriya alladhi lam ya infaquhu in imanihi wal yawm al imanihi ah, wal yawm akhir bil hajar li shiddatihi wa salabatihi wa adam lintifa'i bihi yace anan an kwatanta zuciyar wannan da zai ciyar dan riya da wanda shi kuma zai ciyar ba tare da yana da imani da Allah ko imani da ranar lahira ba aka kwatanta su da dutse wanda yake da tsanani wato wanda yake da karfin gaske yake da wato tsauri wanda sannan kuma dutse ne wanda babu wani abin da za a amfana da shi a jikinsa saboda haka anan yace wa tadammana tashbiha ma alika bihi min athar as-sadaqati bil ghurab alladhi alika bi al-hajar saka kwatanta abinda mutun zai amfana wato kwatanta abinda zai yi saura na na alamar wannan sadakar da abinda zai yi saura akan wannan dutse an san cewa dukkan dutsen da yake da kura ko yake da ƙasa yayin da ruwa ya sauka ƙasa ba abinda zai saura to haka ne ita ma wannan sadakar babu wani abinda zai yi saura na lada a jikinta saboda haka zai tafi gaba daya sannan mala ya ce walwabil alladhi azala zalika turab an alhajar fa azhabahu bil mani alladhi abtala sadaqatahu wa azalaha sannan Allah ya kwatanta shi wannan shi wannan mamakon ruwa ubangiji yayi kwatancensa da ainihin abinda zai sanya ita ma wannan sadakar ta kasa amfani yadda ruwan nan yazo ya hana abin da yake cikin wannan yake kan wannan dutsen yayi amfani to haka nan shi ma wannan abin da ya biyo bayan sadakar shi ma haka zai zo ya hana ita wannan sadakar ta yi amfani kamar yadda wannan ruwa ya kawar da wannan ƙasa ko turɓaya da take kan wannan dutse ya bar wannan ya dutsen ta tas to haka nan shi ma wannan ciyarwar da yayi abin da ya zo yayi bayan ciyarwar zai zo ya wanke ladan wannan ciyarwar gaba daya saboda haka ya tashi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu saboda ba zai samu komai na amfanin abin da ya aikata ba a wannan bayani na Mala Ibn al-Qayyim da saura insha Allah sai a karatu na gaba za mu karkare kafin mu shiga karatu na gaba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh